ƙungiyoyin addini da kuma na jama'a sun raba kayan abinci irin dangin nama da kuma shinkafa ga rukunin mutanen irin su marayu da gajiyayyu da kuma marasa galihu da ke zaune cikin al'umma kamar yadda bincike ya nuna wannan tallafi wa rukunin mabukatan manufarsa shine faranta rayukan mabukata a wannan lokaci na bukukuwan sallah sunana abdulrahman ibrahim idris wato sakatare na wannan kwamiti ta offense Care Committee wanda Jibu Isko, eh, nan masallacin Gwallaga. Mun haɗu ne a nan domin yanka abubuwan shanu domin marayu na wannan cikin gari namu na Bauchi wadda muka saba yi gudanarwa a kowane shekara. So muna da gidaje wato ainihin guda ɗari uku da goma sha biyar. wanda ya yi yunkuludin din marayu guda dubu uku da ɗari shida to waɗannan su ne insha Allah da za su ci moriyan wannan abin yanka. Ina godiya wannan kwamitin da ta bada Allah ya maimaita mana. Kuma na wannan gode sosai mun yi godiya kuma mun ji daɗi abin da mana kuma Allah ya maimaita Allah ya ƙara buɗi. Suna na Maryam ya Salisu. Muna godiya da abin da suka ba mu Allah sakara. Allah ya ƙara maimaitawa suna na sabo daga rafin makaranta da farko na yi wa Allah godiya shekara ta biyar a wannan guri ina karɓar nama ne. Allah ya saka wannan kwamiti da alkhairi Haila yau kungiyar farfesa Suleiman Bagoro ta raba shinkafa domin ciyar da jama'a tuwon sallah sunana Alhaji Sulusi Ali wanda muna godiya ma Allah kuma muna godiya ma Farfesa Suleiman Bagoro sa namijin kokari da ya wurin bada kayan abinci domin hidimar sallah wa al'ummar jihar bauchi wurin rera tirela biyu na shinkafa da ake tun arabawa mabukata to kai da kana cikin wanda kuka amfana daga cikin wanda abu ba za a ga mana eh, haka suna na usman yaku kuma na amfana da wannan abu na samu shinkafa buhu biyu daga cikin tallafin da suleiman ya bayar kuma gaskiya mun yi murna sosai yawwa sunana kamar rashim ahmad amit ni ma na amfana da buhu biyu da na samu ni da iyalai na kuma mun ji daɗi mun gode ma mu Suna Yuba wakili daga Bagoro ta Babala mun samu shinkafa a karkashin Profesor Leman Bagoro mu yi fasa murna sosai sosai. Yadda ta kasance kenan dangane da irin tallafin da jama'a ke yi da kuma ƙungiyoyi don ciyar da jama'a tuwon sallah musamman ma mabukata. Abdulwahab Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya.